Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya murya arewa. Ana kuma iya kama mu hanyar sadarwa a yaushe akan voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Afrilun shekara ta 2017. Ni ne Sarfil lahashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. A jiya Alhamis jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta juya akan Iran da 'yan kanzaginta Hezbollah tana cewar Amurka za ta ɗauki matakai na daƙila ayyukansu. su. a wata sabuwa kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ƙaƙƙasar murya game da gwajin makamai mai linzami da koriya ta arewa ta gudanar sannan wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun ce mataki da shugaban najeriya ya ɗauka na dakatar da wasu jami'ansa ya kamata a kare ɗaukan wasu matakai kanin labaran kenan aka ji jami'an tsaron bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a najeriya sun kama wani ɗan boko haram inda suka gurfanar da shi ga manema labarai a yola ya cikakken sunanka kai masu an ce kai memba na kungiyar ta boko haram haka ne haka ne wani ka shiga wani kungiyar ta boko haram ya dade sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani mai gwamnatin jihar neja ke cewa dangane da jami'an kiwon lafiya da aka samu da laifin sayar da allurar rigakafin cutar sankarau ga jama'a za mu bincika mu gani duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya ya kuka da kanshi don abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan ɗabi'a ba haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda jimmai ali za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a a jiya alhamis jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta juya a kan irani da kan 'yan ƙazaginta hezbollah tana cewa amurka za ta ɗauki matakan dakile abinda ta kira waɗannan masihu da ke daɗa ta'azzara a wani zaman kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na kowane wata akan batun da suka shafi gabas da tsakiya musamman batun isra'ila da falasinawa niki hali ta ce kwamitin ya faɗaɗa tattaunawa ta yadda zai hada da sauran abubuwa da ke yin barazana ga yankin ta ce ya kamata mu fara da masu manyan laifuka da suka hada da iran da mukarrabanta mayakan hezbollah wato kungiyar 'yan bindigan shi'a da ke libanon da amurka ta ayyana kungiyar 'yan ta'adda ta ce waɗannan ƙawaye biyu suna haddasa rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar shirya ta'addanci da ayyukan soji waɗannan ƙawaye guda biyu suna taimakawa bashar al-assad na wato yana kisan dubban fararen hula wanda ya jefa miliyoyin 'yan gudun hijira cikin mawuyacin hali in ji jakadiya hali a lokacin da take nuni da rawar da iran da hezbollah ke takawa a yakin ƙasar siriya a yayin da wannan kwamiti bai ba da muhimmanci ga wannan lamari ta yi kashedi cewar amurka za ta mai da hankali a wurin ta ce za su yi magana a kan iran da hezbollah tare da ɗaukar matakai a kan rashin da'a da suke aikatawa a wata sabuwa kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya allah wadai da kakkausar murya game da gwajin makamai masu linzami kera balastik da koriya arewa ta gudanar kwamitin na ɗora laifi akan koriya ta arewa na yunkurin tara tarzoma da rikici a yankin da kewaye a ranar asabar ta gabata koriya ta arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai samu nasara ba a tungar sojan ruwanta da ke sifo a gabashin gabar tekun kasar jerin gwaje-gwajen makaman na baya-bayan nan sun saba sharɗin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata a wata sanarwa ta bai ɗaya wakilai a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya sun bayyana matakar damuwarsu game da halayya koriya ta arewa na tada rikici da takala tare da bayyana rashin ɗa'a ga tanadin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata mambobin kwamitin sulhu sun amince baki daya kwamitin ya ci gaba da lura da halin da ake ciki tare da ɗaukan muhimman matakai har da takunkumi bisa ƙoƙarin da kwamitin ke yi na tun farko a cewa sanarwar sanarwar ta ce kwamitin sulhun zai yi marhaban da ƙoƙarin ƙasa da kasa na samar da hanyar warware wannan lamari cikin kwanciyar hankali da kuma tattaunawa. Waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun ce matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na dakatar da wasu manyan jami'an sa guda biyu ya kamata a kare ɗaukan wasu ƙarin matakai a shekaran jiya laraba ne shugaba Muhammadu buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta kasar chief ayo oke da aka alakanta shi da makudan kudaden nan da aka yi wato da suka kai sama da miliyan arba'in na dala da hukumar efcc ta kama a wani gida a birnin lagos da kuma wato sakataren gwamnatin david babashir lawal wanda ake zarginsa da karbar rashawa a wata kwangila. abdulkarim da yibu shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta movement for justice ya kuma ce wato matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka ya zo a makare da yake ci gaba da hira da sashen hausa na muryar amurka a jiya alhamis abdulkarim ya ce wannan wani mataki ne da ya kamata a ce shugaban kasan ya daɗe da ɗauka ya ce ya kamata a ce shugaba buhari yana ɗaukan matakai akan duk wanda aka same shi da karɓar rashawa ba sai an jira lokaci mai tsawo ba shi ma abdulmajid dan biliki kwamanda mamba ne na jam'iyyar apc mai mulki wanda ya baiwa shugaban ƙasar shawarar ɗaukar matakai a kan sauran mataimakansa ya ce a ƙarshe dai shugaba buhari yana yaƙi da rashawa a cikin gida ya ce shugaban ya kamata a ce ya sa ido a kan jami'an gwamnatinsa musamman ma manyan jami'ansa wanda ake zargin su da rashawa ita ma naja'atu muhammadu wato ta yi takatsantsan a wurin bayanin ta tana cewar jama'an da aka dakatar da sun wato za su yi bayani da kansu ta ce bayan gwamnati dai a baya ta kare lawal babacir a lokacin da majalisar dattawan ƙasar ta mai tuhumar karɓar rashawa sakataren tsaron amurka jim mattis ya kai ziyara misira a jiya alhamis a wani mataki na cigaba da kyakkyawar dangantakar washington da alkahira a cikin kwanaki 100 na farko na gwamnatin trump sakatare matis ya gana da ministan tsaro sadiki sobi da shugaba abdul fatih al-sisi wanda ziyararsa a fadar white house a farkon wannan watan ta mai da shi shugaban misir na farko da ya kawo ziyara tun bayan tsohon shugaban barack obama ya amshi bakuncin husni mubarak a shekara ta 2009 rikicin siyasa a shekara ta 2011 da ya hambarar da mubarak akan mulki da shekarun da aka kwashe a cikin wannan rikici ne ya kawo tsohon janar ɗin soja sisi bisa karagar mulki wani mai fashin baki akan gabas ta tsakiya james galvin na jami'ar california a jihar los angeles ya faɗa murya amurka cewar tsare-tsaren gwamnatin trump suna adawa da shugaba barack obama shugaban amurka donald trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da yake gudanarwa cikin watanni uku da hawa mulkin amurka labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla jami'an tsaron bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a najeriya sun gurfanar da wani ɗan boko haram da suka kama ga manema labarai a yola fadar jihar adamawa shi dai wanda ake zargin ya samu tsallake shingayen jami'an tsaro da dama har zuwa wani rukunin gidajen gwamnati da ke kusa da fadar jihar kafin dubinsa ta cika wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani Kwamandan rundunar tsaron ta civil defense a jihar Adama Ali Musa Indanusa wanda shine ma gurfanar da wanda aka kama ga manema labarai a Yola ya ce wanda aka kama Amos Hassan dan shekaru 25 a duniya an ko kama shi ne ma a rukunin gidaje na Federal Housing Estate da ke kusa da fadar jihar bayan da ya gudu daga dajin Sambisa hakanan da yake amsa tambayoyin manema labarai wanda aka kama Amos Hassan ya ko bayyana dalilansa na shiga wannan kungiya ta Boko Haram ya cikakken sunanka Amos Hassan an ce kai memba na kungiya ta Boko Haram haka ne haka ne wani yaushe ka shiga wani gungiyar ta boko haram ya dade me shigar da kai wahala ne wahala mhm. kai dan ina ne ni dan azare ne azare a eh. jihar bauchi eh ai na ka shiga bauchi ne ko nan adama eh a bauchi ne ka taba kashe wani eh wannan mutanen kashe tun biyu ne suleiman baba da ke zama jami'in da jama'a na rundunar ta civil defense a jihar adamawa ya koyi karin haske game da wannan nasarar da suka samu a yanzu kusan kullun sai an kama idan aka kama wani lokaci muka yi bincike idan ba mu zurfafa bincike ba muka mika su da hukumar DSS a ƙara zurfafa bincike kamun a mika su ga hukuma da abin ya dace wannan ma da kake gani aka kama za mu yi kokari yanzu za mu sada su ga hukumar soji domin daukan mataki a kansa kuma kuna ji da bakin ko ya faɗa cewa mutane da ya kashe a dajin sambisa kuma wannan bayan allah kama shi aka yi za mu ce a nan a federal housing estate nan da muke da shi ka ce kun kama wasu a baya ko za ka iya faɗa mana adadin wannan ku kama kawo yanzu mm, akwai amma ina jin yanzu kama ba zan iya baka ma adadin su aka ba watakila sai na dangana da sashen binciken adadin laifuffuka nan zan iya tabbatar da adadin waɗanda aka kama amma kama wannan da kake gani kusan kullum muna kama kullum dai hukumomin tsaro kira ma suke ga jama'a da su ma suke taimaka wajen ba da bayanai da ka iya taimaka domin cafke irin waɗannan mutane kamar yadda Suleiman Baban ke yin kira kamar yadda aka faɗa aikin tsaro ba na mutum ɗaya ba ne kuma babu hukuma guda ɗaya wadda za ta yi bugun kirji ta ce ita kaɗai za ta iya ba da tsaron da ake bukata da haka sai mutanen da kike ba su tsaro sun fito sun nuna cewa suna bukatan a ba su tsaro tsaro kamun aikin tsaro ya inganta da haka kamar kullum muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai su taimaka mana da bayanan sirri domin bayanin sirri ɗinan shi zai taimaka wajen ba da kariya ga mutane dubban rayuka ne da suka salwanta a najeriya sakamakon rikicin na boko haram ba ma ga waɗanda rikicin ya raba da gidaje ko da yake kawo yanzu gwamnatocin waɗannan jihohin da abin ya fi shafa mana na cewa suna nasu kokari kamar yadda gwamnan jihar adama sanatin muhammadu bindo umar jibrila ke cewa mun gwamnati mun kira jama'a cewa don allah mutane su sa hankali yanzu don sojoji kam da shugaban kasa sun yi nasu kuma yanzu ya rage ma mutane ne wanda suke cikin community su ma su tsaya su sa hankali su dinga gani domin yaran nan suna zuwa kuma gwamnati muna kokari mu a midiya da sauransu gwamnan jihar adama kenan senator muhammadu bindo umaru jibrilla kuma fata ma dai shine allah ka kwashe wannan matsala ta yan kungiyar boko haram ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola

Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce duk wani jami'in kiwon lafiyan da aka samu yana sayar da rigakafin cutar sankarau a jihar zai fuskanci fushin hukuma. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana wannan rahoto. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da aka samu asarar rayuka a sakamakon ɓarkewar cutar ta sankarau da ake samu ta hanyar kwana cikin zafi da kuma cunkoson jama'a. A wani taron manema labarai, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Usman Muhammad, ya ce a yanzu haka suna gudanar da bincike kan labarin da suka samu na sayar da maganin rigakafin cutar ta sankarau da gwamnati ta bayar domin a baiwa jama'a kyauta. Za mu bincika mu duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya zai kuka da kanshi. dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba wanda muna ganin mutane suna neman suna buƙatar taimako gwamnati ta kawo taimakon kuma suna karban kuɗi bai kamata ba na ce za mu bincika mu gani muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi nan nawa aka kashe wurin shawo kan lamarin da kuma faɗakarwa da magunguna gwamnati ta ba da fiye da miliyan 39 Kawowa yanzu dai mutane talatin da uku ne aka tabbatar da cewa cutar ta sankarau ta kashe a nan jihar Niger, kamar yadda Dr. Usman Muhammad ya yi ƙarin bayani. To yanzu dai har zuwa yau mun samu mutane 123 da wannan annoba ta sankarau ciwon sankarau ya shafa. kuma samu mutum 33 da da suka riga mu gidan gaskiya. Cutar ta sankarau ɗin dai ta fi yin tsanani a jihohin Zamfara, Sokoto da kuma jihar Kebbi. Dr. Usman Muhammad ya ce suna haɗa hannu da jihohin domin ƙoƙarin shawo kan yaɗuwar cutar. Eh, gaskiya mun yi shiri don magana da muke yi da sakwato da zamfara don muna kowane lokaci muna magana da jura ya to amma babban magana shine muna da ma'aikata a kowane local government areas wanda aikin su kenan kawai in akwai wani cuta hakan nan maza maza su garzo su gaya mana mun sake kiransu mun yi masa bita cewa gashi fa wannan ya bullo kuma kun san kuna muna da makotaka da zamfara muna makotaka da kebbi wa'annan wa'anda kuma suna fama da wannan annoba suna iya shigo mana to ku tabbata ku sa ido a wannan karon dai an samu jinkiri na samun maganin rigakafin cutar ta sankarau tun da farko al'amarin da ya sa jami'an kiwon lafiyar a sassa daban-daban na najeriya suka dukufa wajen faɗakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar ta sankarau Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gai da Mustapha, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin ansa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to yau za mu fara ne da wasikar alhaji hassan ɗan kwalam daga can jihar jigawan najeriya sai kuma wadda ta fito daga wajen sajan nasiru a can abuja najeriya dukkan tambayoyin akan goro ne ko yake shi alhaji hassan ya ce wai shi bayanin bambanci tsakanin abin wanda ya fi amfani tsakanin namijin goro da kuma goro. Shi kuma sajan Hassan ne ko Hashim ne, shi kuma yana so ne ka mishi bayanin illolin da ke tattare da cin goro. To bari mu fara tukunna me bambanci tsakanin goro namijin goro da goro. To duk goro da yawan cikinsu suna da wani abu da muke kira kamar kafin a cikinsu. To. Eh, shi ke samun lokaci in kana jin bacci ka ci to sai ka ga ka idan ka ya buɗe. to duka biyu suna da abubuwan da suke da shi kamar ɗaya ne hajiya to amma namijin tsammani akwai bambanci amma ba bambanci sosai to akwai dai bambanci amma ba bambanci sosai a eh, duk abubuwan da suke da shi duk kusan ɗaya ne hajiya to me yasa ɗaya ya ɗaya ɗaci a to ya danganta da akwai yanda ɓawon jikinsu suke to shi ke yadda ɓawon yake haka ya sa wa ɗaya fi ɗaya ɗaci. To, mu yi magana, Eh. To mai maganan illa kamar mutum ya fiye cin goro yana da eh. tattare da wani illa ne? Ko kuma akwai illa da ke tattare da kafin tun da ka ce kafin ne ke cikin gora? Eh, to akwai illa kamar yanzu in dai mutum mutum kamar yana da kamar irin cikinsa yana rudewa da yawa ko kana da irin gyamban ciki da sauransu bai kamata ka rinka cin goro da yawa ba. To. Eh. To me yasa? Rudar da cikin domin shi wannan abin covid ne yakan ƙara tsananin gyamban ciki ɗin. eh shi ke kawo wannan wani lokaci kamar shan su kofi din nan da yawa haka ba shi da kyau ne kamar kana da ciwon zuciya da sauransu bai kamata rinka ci da yawa ba wato da mai gyamban ciki da ciwon zuciya bai kamata yana yawan amfani da kafin ba eh bai kamata yana amfani da shi a eh, hajiya to baya ga waɗannan cututtuka guda biyu akwai wani ciwo kuma a su kenan dai waɗanda suka fi illa da ita amma kuma inda akwai waɗansu waɗansu mutane suka ci goro ɗin bai dace a jikinsu inda bai dace jikinka ba sai ka bar ci gaba ke ɗaya. kamar da yadda wasu abubuwan ba su dace da jikin wasu ba. eh inda bai dace jikinka ba sai ka bar ci gaba ke ɗaya. to kana nufin kamar idan bai dace da jikinka ba kamar idan ka ce ya hana ka bacci ko kuma in ka ci ya sa ka wani abu. eh duk waɗansu mutane suka ci ba su iya ma bacci sam sam. waɗansu kuma suka ci sai rudar da cikin su wani lokaci in ka ci sai ka ji ma suka ci za ka suna kasala wani kawai haka domin wani dalili saboda in dai yana da in dai ka ci goro din ka ga jikinka ya canza ko na yanda yanayin abubuwan ka suka canza kamar sa kawai a takaice dai likita in mutum ya fahimci cewa ko ma menene in ya ci ko ya amfani da shi bai yarda da jikin shi ba kawai ya daina ba ma goro kaɗai ba eh ba goro kaɗai ba domin yadda jikin dan adam yake kowa jikinsa ya ɗan bambanta kaɗan kaɗan akwai waɗanda za su ci ba abin da zai same su waɗansu kuma suka ci to ya zama su wani abu. To sai kuma wasiƙa Hassan Alhaji ko Afogo ne a can bakin lafiya jihar Nasarawa. Tambaya ya, ya ce wai wasu mata wai idan suka haihu sau ɗaya kuma ba sa ƙara haihuwa me yake kawo haka? To wannan wani lokaci da ikon Allah ne waɗansu matan suka haihu so ɗaya wani lokaci mahaifan ne wani abu faruwa ko kuma ba ma matan kaɗai ba wani lokaci wani abu kuma daga namijin yake. Ko kuma dai Allah ya nufa mace ɗaɗe kawai za ta haifa. Eh domin wani lokaci ba mu tabbata sai an bincike. Wani kin san wuraren mu inda mace bata sake haihuwa sai a ce laifin matan ne amma wani lokaci mazan mu ma wani lokaci laifin mu ne. Saboda haka. Inde wannan ya faru ya kamata a je a bincike sosai. To kuma za a je bincike a bincika da macen da mijinta. Eh, Don a tantance. Eh, domin lokaci waɗansu abubuwan daga mazan ya yake to in ba a dubi namijin ba to ba za a iya warkar da su ko a taimake su ba. To malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai wai mace so nawa ya kamata ta haihu. To ai ba wani <laughs> yawanci kin san yanda yanda Allah ya halitta ya halitta Allah. Eh. Akwai abin a mahaifin mata akwai abubuwa da ake kira kwan mahaifa wanda ke haɗuwa da mani namiji sai ta ciki to kowane mace ana haifanta da waɗannan da yawa a ciki to wannan kuma sai iko Allah ba za mu iya cewa ga yawan yayan da za ta iya samu ba ko ba za ta iya samu ba ko kuma so nawa ne za ta haihu ko kuma kila yana nufin likita kaga kamar yanzu akwai wasu mata idan duk lokacin da za su haihu aiki ake musu a fidda da Eh. wasu za ka ga in sun yi haihuwa uku a ce su daina haihuwa wasu kuma za su kai har hudu eh to akwai wasu matan suka haihu sau ɗaya to eh. mahaifar wani abu kan same ta wani lokaci in mata ta haihu din sai an yi aiki sosai dan ya fito wani lokaci akwai wani abu da ke haɗuwa da mahaifar da ɗan. wanda ake kiran placenta inda komai ke bi ta ciki duk matan eh. wannan abin wani ana san wahalar fitar da shi to duk waɗannan na ta faruwa haka aka ce mace ta daina kawai kada kada sake haihuwa domin akwai hatsari kwarai ga gare ta to irin wannan kamar yanzu aka ce ta daina haihuwa din in ta haihu me zai same ta to nan sai kuma ikon Allah likitoci za su yi da aiki kin san komai na Allah ne eh haka ne eh, saboda haka abin da ake cewa shine kawai ta rage zai hadarin wani abu ya faru zai karu. To, a saboda haka sai a bata shawarar cewa kar ta kara haihuwa. Eh, sai a ce a bata shawara. Eh, ko kuma in za ta yi ma kowane lokaci dole likita ya rinka duban ta ana auna ta kowane lokaci. To kamar kuma game da tambayar shi akan cewa mace wai so nawa za ta haihu wannan ikon Allah ne wata tana iya. Wannan ikon Allah ne ba za mu iya cewa ga irin yawan lokacin da za ta iya haihuwa ba. <laughs> Wata za ta haifi yaya goma ma fiye da haka. Waɗansu na haihuwa goma sha wani abu ma. To. Wannan eh. fatan wannan bayanin ya gamsar da shi. To sai kuma wasikar Malam Yusuf da ke can NNPC Depo a can Jos Jihar Plateau, Najeriya. Yana so ne ka mishi bayanin abin da ke kawo ciwon shawara da kuma maganinsa. Abin da ke kawo ciwon shawara, akwai abubuwa da ke kawo ciwon shawara. Na farko wani lokaci akwai waɗansu mutane wanda hantar su. Eh. Wani lokaci wani abu ya samu da ita to wani kan sa idan mutum wannan mutum ya samu ciwon shara kuma waɗansu yara aka haife suna da wannan suma to akwai waɗansu ciwoka da suke kamar musamman ciwoka hanta kuma da waɗansu ciwon ciwokan jini sukan sa wannan ciwon shawara ɗin hajiya. To likita ciwon hanta ne galibi mutane suke cewa ciwon shawara ko ko akwai bambanci? Yawanci abinda mutane ke gani duk yadda idon ke canzawa. Ya wato ya zama kamar ruwan ɗorawa. eh to in ya zama ka shi yasa yawanci abin da ke yawanci mutanen da ke da wannan yawanci suna ciwon hanta ne hajiya to eh akwai magani ko eh inda aka kama da wuri aka kama da wuri ana iya magani shi kuma inda ba a kama da wuri ba to kuma sai ikon Allah to yakan yi tsananin da sai an an canja ma mutum hanta eh kamar nan kasashen ya tsanani sai an an dasin hantar mutum akan yi a nan kasashen an taba yi aka yi nasara eh ana yin nasara akwai wanda sukan yi ana yi kamar nan inda nake nan akwai su emery da su emery na a kusa da cdc ɗinsu nan to suna iya suna dasa hanta kowane lokaci amma kafin a dasa hancan nan me ake nema to kafin a dasa hancan nan sai an binciki mutum akan gwada abubuwa da yawa da sai sun dace in ma eh. an samu hantan sai an ga kamar hantan zai dace da jikin mutum kafin eh, a dasa hantan zai dace da mutum da abin aiki mai wuya ne kwarai da gaske To kuma kamar eh. yadda ka ce aka kama da wuri ana iya warkarwa. Eh, in da aka kama da wuri ana iya taimakon mutum ma a warkar da shi. Kamar yanzu nan ma waɗansu masu irin ciwon hanta ɗin yanzu an samu magani ma ko da ya yi tsanani ɗin ma ana iya warkar da shi amma maganin da tsada kwarai da gaske yanzu nan. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita sai kuma wasikar Idris Ahmed a can jihar Kano. To. Ya ce me ke kawo ciwon kakkare ne kuma idan ya kama mutum me sa? To da farko me ke kawowa ne? To um, wajen kumba ko aka yi fato wani lokaci in dai kamar kumbar ta janye ga baki daya wani lokaci ko wani aka yanke kumbar ko kuma wani lokaci waɗansu mutane sukan cije ta to in kumban ta janye kware to kwayan cuta kan shiga karkashin kumban sai ta soma kumburi sai yatsa ya soma kumburi in ya kumbure shi ke kawo wannan ciwon. To akwai maganin da za a yi? eh akwai maganin da ake na farko inda eh, eh, akwai ruwa sosai a cikinsa aka fitar da ruwa a tatse shi a asibiti sannan akwai magunguna da ake bawa da zai warkar da mutum hajji. ko da na san mutanen wani lokaci suka amfani da lemun tsami da sauransu eh, eh to lemun tsami mutum ya sa a ciwo ba zafi likita a <laughs> ah, akwai zafi yawanci wannan yawanci mutane na ga mutane haka amma abu mafi amfani shine ka je wani likita akwai yanzu magunguna da za a baka ka sha zai warkar da shi in dai yayi ruwa ɗin aka matse kuma akwai maganin da za a ba eh, mutum ya in ba a cire ruwa shi ke sa kai tsugi ɗin nan wato ya tama mutum zogi ya tama mutum yana raɗaɗi sosai da zafi sosai to Allah ya sawaƙe amin amin to sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen abubakar to da abubakar ne ina ganin kamar ko wasiƙa ta haɗin gwiwa ce ko kuma sunan inkiya ne abubakar sannan kuma ya sa alhaji usman a can jihar kebbi najeriya To. Yana son ko kuma suna son bayani ne game da ciwon baya mai ke kawo ciwon baya ne? To akwai abubuwa da yawa ke kawo ciwon baya hajiya. To. Na farko wani lokaci waɗansu mu in dai ko muka ɗauki wani abu bai kamata ba muka durkusa muka ɗauka to yana kawo wannan wani lokaci kuma muka so manyanta domin yadda jijiyoyin suke na baya ɗin wani lokaci eh, kamar ƙasusuwan bayan sukan gauce duk waɗanda suna kawo ciwon baya hajiya. To kamar in mutum ya ɗauki abu ne da ya fi ƙarfin shi ya kame ciwon bayan yan ana iya warkarwa ko ko in bai hankali ba ya dinga fama da ciwon. Ya danganta irin tsananin ciwon. Tsananin ciwon. Yawanci ana iya in in bai tsani sosai akwai ɗan irin motsa jiki da ake sawa mutum ya yi in ya kwanta yadda yake motsa jiki to yakan ƙara ƙarfin jijiyoyin to wannan yakan taimaka ƙwarai da gaske. To kamar wanda kuma jijiyan ya goce kuma fa. To wanda in ta goce ne to wani lokaci dole sai an je an aiki. amma wani lokaci waɗannan su ma eh. inda aka ba su abubuwan motsa jiki da za su yi watanni suna yarkan taimaka shi ba. To waɗanda ake in an yi aiki ga aba game da ciwon baya nan akan samu nasara ko ko in mutum yana ciwon baya dinga kenan har iya rayuwarsa. Yawancin da aka aka aka aka mutum na da ciwon baya aka aiki ana nasara yawanci amma akwai ɗansu ƙalilan wanda ba a iya musu komai. Sai dai kawai su yi ta shan magani. Eh, sai dai su ta shan magani ko su yi ta yadda ce motsa jikin nan yadda zai tsinka taimakon su kowane lokaci. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma gaba bai bamu labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da ya gudanar a cikin watanni uku da hawa mulkin amurka sai dai bincike ya nuna galibin amurkawa da suka kada kuri'a suna ganin sabanin hakan da yake bayyana alfaharinsa a cikin wannan mako trump ya ce babu wata gwamnati da ta samu nasarori tsakanin kwanaki 90 kamar yadda shi ya samu a wurin inganta harkokin soji da iyakokin kasar da cinikayya da kuma tsaro ya ce muna ƙaunar jami'an tsaro mu kuma, rawa, kuma da irin rawa da gwamnatinsa ta taka wurin kyautata harkokin gwamnati da yake da yake wato yaba wa kansa trump ya ambato harin makamai mai linzami da amurka ta kai akan siriya a makonni biyu da suka wuce a matsayin wato wani martani ne da ainihin gwamnatin siriya wacce ta yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula a wani matsayin babban nasara a ra'ayoyin amurkawa da aka tattara kashi 52 cikin 100 da ba su ra'ayinsa yadda yake gudanar da gwamnatinsa suna da rinjayi akan kashi 42 cikin 100 na masu ra'ayin nasa a jiya alhamis wato jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta juya a kan iran da 'yan kanzaginta wato hezbollah kenan tana cewar amurka za ta ɗau matakan daƙile abinda ta kira waɗannan masifu da ke daɗa ta'azzara. a gaishe ka kafin mu sallama bari mu mika sakon taya murna ga Alhaji Ahmadu Sambawa da amaryar Samariya Abdullahi wanda za a ɗaura auren su yau juma'a masallacin almuntara da ke unguwar ɗore a kanan daba Allah ba da zaman lafiya da albarka aure amin masu mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin shi baba da kuma cd wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil hashin gumen nake cewa sai mun sake dawowa.